والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الشفاء قضية فصل نترى ما يتعلق بالماء والمتاع abin da yake da alaƙa da dukiya da kuma kaya kayan amfani wa amma wa amma darbu salis wa huwa ma taktalifu al-halatu fi wato amma nau'i na na uku shine abin da halaye ke sabawa da shi a wajen yabo da shi wata tafakhur bi da kuma yin alfahari da sababinsa kun gane shine abin da halaye ke sabawa da shi wajen yabo da shi da kuma yin alfahari da sababinsa kun gane yayi halaye na sabawa wani lokaci yakan zama to abin yabo wani lokaci kuma yakan zama abin zargi shi wannan nau'i na uku din wa tafsiri li ajli kuma da fifitawa saboda shi akwai sanda ake fifita mutum saboda shi akwai sanda kuma ake tauye mutum saboda shi kamar yawan dukiya yawan dukiya yakan zama yabo a ce wani na da dukiya mai yawa kuma yakan zama zargi in yana amfani da dukiyar ta inda bai dace ba zargi ne an gane ko wasahibu alal eh, alal jumlati mu'azzam inda al'amma shi abocin dukiya abocin shi wannan nau'i din wato a dunkule abun mutuntawa ne wajen gama garin mutane za ga mutane gama garin mutane da jahilai idan kana da wannan nau'i za ka suna mutunta ka suna girma ka ko da ku ka samu da haram ne ba kun gano wannan yanzu ya laita da lanin ma'ukiya karu inda hular zuwa min da ma a ce muna da misalin abin da aka ba ƙaruna lallai ƙaruna ma'abocin rabo ne mai girma kaga babu ruwansu da bincike shin ƙaruna ya samu wannan dukiya ta hanyar halal ne ko ta hanyar haram shi duka wasu karuna mai kuɗi ne ya shahara cikin mutane ga fadawa ga kaza kaza sai suna fatan da Allah zai ba su misalin abin da aka ba tsaruna ba su ce da ma Allah zai ba su abin da aka ba malam wani na ilimi ba hmm? da sai su roƙi Allah cewa Allah ya ba su abin da ya ba malam wani na ilimi ba a rotu da ilimin shi su dai suna son abin da aka ba tsaruna an gani? eh binti kariya tausu da hajji ila hajjati binti kariya tausu tausu hajji ila hajjati wato saboda cewa ita dukiya yana sadar da ita da shi ita wannan nau'i din yana sadar da ita da shi zuwa ga bukatunsa idan mutum na da wasu bukatu yana saduwa da bukatun hanyar dukiya in kana so ka yi aure kudi ne in kana so ka mallaki abin hawa kudi ne in kana so ka mallaki gida mahalli kudi ne a gane ko to duk abin da mutum ke da bukata in yana da wadata zai iya yi shi in ba shi da wadata zai riga ana yi eh? ha a kuma wato su amma su gama garin mutane suna samun su cimma ainihin manufofinsu da sababin kuɗi ko suna cimma manufofinsu da sababin mai wannan abun wa illa ka, fadila in ba haka ba shi dukiya ba wani falala ba ne shi karan kansa ba karan kan shi dukiya ba falala ba ne don wannan na da kuɗi wannan ba shi da shi baya nuna wannan mai kuɗin ya mara kuɗin daraja wajen Allah an gane asalin dukiya ba falala ba ne shi karan kan shi fa mata kana al bi hadi sura wato duk da ya kasance dukiya yana yana cikin wannan sura din kuma ma'abocin dukiyar yana kashe dukiyar cikin muhimman abubuwansa eh min mani tarahu eh mani tarahu wa wato ya zamanto salihu ma'abucin wannan dukiya yana kashe wannan dukiya a cikin muhimman duk wanda ya bujiro masa idan wani ya bujiro mai yana da bukata na hakika ya yi amfani da wannan dukiya ya taimake shi da shi da kuma burace-buracensa yana kashe wannan dukiya wajen burace-buracensa yana taimaka ma wannan mutum wajen biya masa bukatarsa to sai dukiya ya zama falala to da dukiya ya zama to sababi na taimaka ma al'umma da shi kuma ya zama to yana sarrafa dukiya fi ma mawadihi a wurin da ya dace yana fidda zakka yana taimakawa wajen harkokin addini ya gina masallaci ya gina asibiti na musulunci ya taimaka wajen gudanar da harkoki na karance-karance ana yin karatu na addini ya amfani da dukiyarsa ya taimaka domin yaɗa wannan karatu ko abin da ya kama da wannan kaga ya sarrafa dukiya a inda ya dace kenan wato yana siyan yana siyan ɗaukaka da dukiya yana siyan ɗaukaka da kuma yabo wanda yake mai kyau da shi a wajen Allah da kuma matsayi a wajen zukata tun an kana taimakon mutane da dukiya za ka samu matsayi mai girma a wajen mai zukatan mutane kanin fasilatin to wannan sai ya zama falala a wajen mai ita a wajen mutanen duniya sun mutanen duniya za su ringa mutunta ka amma da mutum zai mallaki biliyoyi ba ya taimakon mutane ba ya taimakon addini shi dai kawai yana ɓoye kuɗinsa ne saboda marowaci da shi za ka ba zai zama za ka bambancin shi da talaka dai a dai kaɗan ne kawai da akwai mutanen da ake ba su dukiya sai ka ga Allah ya jarraba su da wannan su kasa amfani da dukiya wajen taimakon al'umma za ga wannan dukiya farko bai maka ruwa na biyu kuma ko da ma ya karu za ka baka da wani daraja wa ka taimaka ma da kake da dukiya mutane nawa ka taimaka ma da shi da kake da dukiya addinin ka bai kai masa da wannan dukiya duk baka yi a ga wannan dukiya ko ka rike ka zama mai gadi kawai ka zama mai gadi ka tara dukiya ka mutu yaran ka su ci kuma kila ma yaran su aiwatar da shi ta hanyar da bai dace ba an lura ai eh wa idan sarrafa fi wujuhi idan ya zama to mutum ya sarrafa dukiya ta fuskoki na da'a kuma ya ciyar da wannan dukiya ta hanyoyi na alkhairi misali ya ɗebi masu da'awa ya tura su ƙauye ya tura su ƙauye ya ɗauki nauyin iyalansa har su dawo kana da wadata Allah ya taimaki kana da irin wannan dukiya ka ce ka samu wasu masu kishin da'awa masu fahimta na sunna salafiya ka ɗauke su ka tura su ƙauyuka su je su karantar da al'umma kuma ka ɗauki nauyin gidansu ka ɗauki nauyin harkokinsu har su je su dawo haka samu lada da yawa kuma za ka samu daraja a wajen mutane ga daraja ga lada an gane ku aha sai ya yi nufi da wannan ya yi nufin Allah da shi kuma ya nufin mai a darar akira wata fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya na'am ana tsofi to wannan zai zama to falala a wajen kowa ta kowane hali kowa zai mutunta shi falala ne wannan wa mata kana sahibu yumsika lahu ghayra wakili wato duk sanda ya kasance ma'abocinsa yana mai rike dukiya marowaci ne shi ah. an gane ko wato baya fuskantar da dukiya ga inda ya dace ghayra muwajjihi ujuwa baya fuskantar da dukiya inda ya dace baya ba da zakka Ba ya ɗaukar nauyi kai hatta ɗaukar nauyin iyalan mutum mutum ya tsaya ya ɗauki nauyin iyalansa falala ne kana da dukiya ka tsaya ka kula da iyalanka ka ɗauki nauyin su duka haƙoƙinsu da Allah ya ce ka ba su ka ba su ba karamin falala bane misali wanda da yawa daga cikin mutane suna sakaci da wannan bangaren mutum yana da mata baya ɗaukar nauyin ta yadda ya dace sai zama to yana da wadata sai dai a ji labarin shi a masallaci a masallaci da zaran an ce kawo da gudu zai bayar ko a ji labarin shi a gumuwa yana ɗaukar nauyi amma gidan shi suna ihu an gane har ma ya zama yan gidan suna jin haushi irin yadda yake taimakon mutane amma baya taimakon ‘ya'yansa ‘ya'yansa ya basu cikin wahala matar ya basu cikin wahala danginsa ya basu cikin wahala shi ma wannan matsayi ne shi ma wannan wani irin matsala ne wanda ake samun mutane sai wannan sai kama da mutum yana riye ne annabi ya ce khairukum khairukum li ahlihi fiyayyen ku shine fiyayyen ku ga iyalansa ya zama in an je wajen iyalan suna madalla da baba ai baba gaskiya yana mana kokari ai ba su wannan shine fiyayyen ku amma ya zama to mutanen waje na yaban ka mutanen cikin gida suna tir da kai da sauranka an gane ko danginka sun san kana da wadata amma ba sa yaban wadata dan ba sa fa'idantuwa da shi to wannan duk ne ne misali kun gane wannan ko su ka irin wannan mutum ya samu dukiya ya ɗauki nauyin dangi ya ɗauki nauyin ƴaƴansa da waye waye sannan kuma ya fita waje ya taimaka ma al'umma mabukata da shi ya taimaka ma addini to wannan dukiya ya zama falala a nan ne annabi ke cewa zahaba ahlud dusur bil ujur ma'abota wadata sun tafi da lada da zarar mutum ya samu wadata sai ya tafi da ya zo kaza annabi ya tambaye sahabbai me za ku ce sun tafi da lada kace ya rasulullahi salluna kama nusalli wa yasumuna kama nasu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim hmm. suna yin sallah inda muke sallah mu talakawa sannan suna yin azumi yanda muke azumi sannan suna sadaka da raran dukiyar ba ma yi kaga wannan sadakan da suke yi suna daukar nauyin al'umma suna daukar nauyin addini suna taimako sun shiga cikin ya ayu allazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir aqdamakum to wannan shi ya fifita su akan talaka na'am harisan ala jam'i kuma ya zamanto mai kwaɗayin tara wannan dukiya an mutu ya zamanto mai kwaɗayin tara dukiya an gane ku? in ya zamanto mutum baya sarrafa dukiya ta fuskan da ya dace ɗaya kenan sannan yana kwaɗayi da ya tara shi da kullum ya tara dukiya a cikin account a ce yana da biliyan kaza yana da triliyan kaza yana da kaza yana da kaza shi burin shi kenan al'umma ba sa fa'idantuwa addini bai fa'idantuwa iyalansa ba sa fa'idantuwa ada kasaratuhu yawa sai ada kusuruhu kal'adam sai yawan dukiya sai ya koma kamar mai kamar babu sai zama da yawan dukiyar da rashin shi duk ɗaya ne to wannan zai kasance wakanan mankasa zai zama tauyaya ga mai shi wannan abin ya tauye shi ce wannan dukiyar likudu ne shi kan shi baya cin dukiyar balle wani ya ci ko kuma shi yana ci yana hana sauran mutane bi da wani amfani eh kuma shi bai tsayar da dukiyar akan hanya na aminci ba dukiyar bai tsayar da shi akan titi na aminci ba bal auqahu fi quwwati razila razilatul bukhul dukiya ya aukar da shi a cikin ramin nan na razilatul bukhul na kaskancin rowa dan rowa kaskanci ne allazina yabkhaluna wa ya'muruna wa ya'muruna an-nasa bil bukhul eh wa mazamma wa mazammatin kuma wato zai zama kaskanci ne na wulakanci kaskanci wanda yake saukar da mutum cikin wulakanci fa idan an ko haka ne at-tamaddu bil mal wato yabo da dukiya da kuma yabo da falalan dukiya a wajen mufaddali wajen wanda aka fifita inda mufaddali wajen wanda aka fifita da dukiya laisa li nafsi yaban ba wai karan kanshi bane ba a yaban mutum da ya mallaki dukiya karan kanshi dukiya la ma ila gani kawai shi dukiya domin saduwa ne zuwa ga sa dukiya domin ya sadar da kai zuwa ga aljanna ne kuma ya dukiya ke sadar da mutum zuwa ga aljanna shine yadda muka yi bayani hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ashe mutum ya yi jihadi fi lai da dukiyarsa da kuma kawukan lanta na birra hatta masu yi kuli ba za ku samu matsayi na masu ta'a ba masu karfin imani ba sai kun ciyar daga abin da kuke so gashi ka ajiye dukiya kana son dukiya nan ka fitar da dukiya nan don ka taimaki addinin ka don ka taimaki al'umma don ka yi kaza a lokacin da dukiya ke zama mai yabo in ba haka ba dukiya kawai dukiya ban zane misali almalu wal banun zinatul hayat hayat dunya da dukiya da 'ya'ya kulliya ne na rayuwar duniya sai zama kawai kamar kulliya ne kawai na rayuwar duniya bai wani amfani in dai mutum bai sarrafa shi inda ya dace ba inna ma amwalukum wa auladukum fitna wato lalle ƴaƴan lalle dukiyan ku da ƴaƴan ku fitina ne kuma ta aya ta ce makiyan ku ne ko kenan idan mutum bai sarrafa shi inda ya dace ba dukiya zai zama makiyansa baya ba da zakka zai ga ana neman taimako a masallaci ba zai bayar ba baya taimakawa a yi da'awa baya taimakawa a ainihin makwabtansa baya taimakawa al'umma da suke cikin tsanani kai baya ɗaukar nauyin ma iyalansa to wannan dukiya ya zama makiyansa? kawai ya zama ya zama mai gadi kamar yadda wasu yara ke cewa mai gadi wa iyaz billah in ga yaro ya kira baban shi mai gadi bala'i yayi bala'i baba mai gadi ne kenan kawai yana yana mana gadin dukiya ne muna jira ne ya mutu mu gada an gane ga baba ya bushe sannan kuma al'umma mutanen unguwa suna tur da shi gashi da dukiya amma ba abin da yake nan taimako na'am da kuma sarrafa shi cikin inda ya dace a sarrafa shi kaga shi mai tara dukiya in bai sa shi a inda ya dace ba bai sa dukiyar inda ya dace ba wala wajahu wujuha wato bai fuskantar da fuska bai fuskantar da dukiyar ga mafuskantar shi ba wato shi bai ainihin lizimci hakika ba wato shi kuma muka ce gairu maliyi shi ba mai dukiya ba ne ga hakika shi ba maliyi ba ne to mai amfani dukiya in ba ka taimako mutane ba dukiyar kawai mai gadi ne an gani dukiyar ba shi da wani amfani shi ba mawadaci ba ne ga hakika wala ganiyin bil ma'ana shi ba ba ganiyin ba ne ga ma'anan wadata wala mumta daurin inda ahadi min al-uqala kuma shi ba abin yabo ba ne wajen ɗaya daga cikin masu hankali wani mai hankali zai rika? ka ka tara dukiyar da bai amfani al'umma ba bai amfani jinin ka ba kai shi wannan mabukaci ne har abada ila garbin mil agrar wannan baya cimma wani manufa daga cikin manufofinsa min al-musul la lam yusallat alayhi domin abin da ke hannunsa na dukiya wanda almusul da dukiyar da yake ya sadu zuwa gare ta lam yusallat alayhi wato ba a rinjayar da dukiyar akan shi ba wato ba a lam yusallat alayhi wato ba a rinjayar da shi mutumin kan dukiyar ba ya kamata kana da kuɗi a ce ka fi ƙarfin kuɗinka wato an rinjayar da kai akan kuɗin kana da iko akan kuɗinka ba kuɗinka ke da iko akan ka ba ya ake gane mutum na da iko a kai kada ya zama mai gadi a addinance ba mai gadi a wajen a wajen yara ba mai so yara suna so ka mallaki dukiya duk abin da ka mallaka ka kwashe kai ta basu kada su yi aikin komai a yaro ka tarbiyyar da shi shi ma ya san muhimmancin dukiya shi ma ya wahala wajen neman dukiyan kada ka saka mai dukiyan gaba ɗaya da zai tafa shaka da shi dan shi ba shi da hankali in ka ba shi dukiyan zai taɓa nan dukiya ya ba 'yan mata ya ba makaɗa ya ba kaza ya ba kaza amma ka nuna mai wahalar dukiyar shi ba zai san cewa dukiyar na sai an yi tunani ka ba kashe dukiyar a amma idan mutum ya mallaki dukiya sai ya zama to yana da iko kan dukiyar dukiya ya zama to kamar doki shi zai hau dukiyar ne ba dukiyar zai hau shi ba an gane shi ne duk sanda yake so ya yi amfani da dukiyar ya taimaki addininsa yana so ya amfani da dukiyar ya taimaki al'umma shi dan ba zai hana shi ba wannan ya fi dukiyarsa an gane wannan ko ba shi ba tsarin ma ya dai sai ya zama to kamar mai taskace dukiyar wani ya zama mai gadi a gani da dukiyar bai amfana da shi ba ya zama mai taskace dukiyar wani sa alhali ba shi da wani kuɗi wannan kuɗin ba na ne bane kenan ya ɓoye dukiyar wani ne Kaman a hannun shi babu komai daga cikin dukiya ba ga a cikin a cikin hadisi annabi ya ce ma minkum min ahadin illa wa malu warisihi ahabu ilayhi min malihi ba to babu ɗaya daga cikin ku face dukiyar magajin shi ya fi soyuwa a gare shi fiye da dukiyarsa ku duba wannan annabi ya kira kuɗin da kake sawa a account dukiyar magajinka Ya ce ya fi soyuwa a gare ka fiye da dukiyarka sai annabi ce maluka ma kaddamta wa malu warisika ma akharta dukiyanka shine abin da ka gabatar ka gabatar ka fidda zakka ka gabatar wajen daukan nauyin iyalanka ka gabatar wajen daukan nauyin makwabtanka wajen daukan nauyin ainihin dangoginka wajen daukan nauyin addininka wannan shine dukiyanka a gani wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairu wa a'zamu ajra an gane wannan ku to wannan shine dukiyar ka dukiyar wannan ka shine ma a karta abin da ka jinkirtar wato ka ajiye shi nan gaba ka yi amfani da shi to wannan dukiyar masu gadi ne a dukiyar gado ne dan kana iya mutuwa ko da yaushe kuma yara za su gada an gani ko baka isa ka hana yara da gado ba akwai mahaifin da yaron saboda mahaifin na da tsananin ruwa sai mahaifin wata rana yana gaya ma wasu cewa shi wallahi babansa mai gaji ne wannan mai gadin wala mun kosa ya kauce mana da mu kwashi dukiya to inda daga sai mai gadi ne ya cewa za ka yi kawai na sallame ka ko to mai gadi da baka iya sallama ina ya zan mai gadi wai ka kosa mai gadi ya kauce nan ka za ka za ana cikin wani hali sai mahaifin ya ji labarin cewa ɗan na kira shi mai gadi to a taƙaice halin da ake ciki yanzu mahaifin ya kira shi ne ya ce masa to na ji ni mai gadi ne amma ka bari sai na mutu kafin ka gaji ni yanzu da duk na wani yanzu baka da iko duk ya to kusa ka bar min gida sai ku yaron daga gidan yaron na gida yanzu amma yaron saboda rashin hankali bai kwanye yin da dama ba ya ce baba ya hakuri shi abin da yaron ke cewa kullum zai ce dubu dubun da ya ji labari babana ya mutu ya zo ya bani labari wallahi zan bai kyauta wallahi abin da ke cewa kenan wanda ya fara mai albishir babanka ya mutu shi ke kawai kala. kaga wannan ne hankali ne ya kamata da neman albarka ma baba dan Allah na yi kuskure ya fi mun kaza kaza wallahi ba magana ya fi mun baba ya ce bai yanda na wahala ne ne ba ka baka ji gari ma sannan dukiya a yanzu dai nawa ne Kaga dukiya yanzu ba za ka je nan gaba an gani ya sa haifi ya tsaya tsaka tsaki kar ka zama kana kana yi ma yara ƙwauro kar ka zama kuma ka saka musu dukiyar kila za su yi da shi wannan zina za an faku lam yusrifu wa lam yaqtulu wa kana bayna zalika qawama ake ake so ha to wallahi yanzu halin da ake yaron na nan kuma yana nan yana jira baban waye mutu in baban ya mutu ka zo ka gaya mai kana mai albishir insha Allah ile ma ya kyauta wasu dubu hamsin ko dubu dari ya baka da ya san abin da zai gada miliyoyi shi aka ga wanke kenan ila ga gawa ban ya daɗe shi kuma ya mutu ah, alhamdulillah an yi karatu a ah, ba karatu mu kuma wajen ba shi ne karshe ba mu wajen ba shi ne sabon magana ai hanya titi na sai وعليكم السلام hmm. kuskure ne ya ga wannan ka sa ɗa cikin wahala matsananci kuskure ne tunda shi ɗaya yana ganin wadatar da kake da shi to wannan duk wani tunanin ka na wai yaron ya shirya ta haka ba zai shirya ba ka tsaya dai tsakiya daidai gwargwado yana jin daɗi amma kada ka sakan mai kuma ka sa shi cikin dukiya shi ma ya sha wahala ya nema to a nan ne yaron zai san fa'idar dukiya sannan kuma ya san kana masa kama ka zo yana jin labari ka ba wani kaza ka ba wani kaza ka yi ma wani kaza amma shi ka ki mai to sai ka sa zuciyar shi ya bushe ya zan baya kaunar ka gaba ɗaya wadanda da abin da aka mai zafi kewa samun yana da kyau na'am wani yaro saboda ya gaba bashi ma shi sai kawai bunce duki sai ka sau wai galiban wasu igiya yana da ba yara sai ga hankali ya bushe sai Allah ya taimaki mutum da addu'a don wala akwai wanda kudin da ɗan shi ba zai yi karatu boko ba yace baba na karatun boko yayi kun lura yi saboda wawanci ka samu damar da za ka yi karatu sannan kuma in ka gaji dukiyan ga karatu kana da shi na duniya ga shi kuma kame ka samu dukiya ko mahaifinka da ya yi dukiya bai yi karatun bokon ba ba ya jin daɗi shi ma zai suwa ce da ya yi boko da ya ɗan toshe maka wasu abubuwan wato ka haɗa ilimin addinin ka ilimin addinin ka ya zama jagora sannan ilimin duniya ya biyo baya kai ma za a iya damawa da kai a cikin al'amura sa'annan kuma ka tela taimaka ma al'umma daraja ne da yawa daraja kan daraja shi sai yana tunanin kawai tun da baban shi ai ba kauye ne da kauye ne kuma shi ya zama mulki biloniya ana damawa da shi gaba da su wallahi ba zai karatu ba to da yawa daga cikin yara haka zai ga masu kuɗi ayyan sun yi karatu yin karatu baban ya buga ya buga in ka samu yara hanya zai ce shi baban da yake shi ke shi daɗin karatu ne wallahi ba zai yi ba akwai wanda an kai shi misira dawo waye daga neman mata dai shaye-shaye an kai shi kasashe kaza kaza da an kai shi kasashen turai karatu ya ɗiwa ka dawo da shi don ruwa musulunci karatu ya ɗiwa to irin wannan suna faruwa ga yara wa iya zila hali na uku ya sari wujudul maqul wa wato ya zaman to gadon kada ya saba gado din kada ya saba gwargwadon samuwan shi mafudi da kuma rashin samuwan mafudi ko ya san mafudi ne ko mutumin da aka rasa shi ba a gan shi ba to wato ya zama to gada ta za a raba ko shi a kaddara makulin ya dawo da rabon gada ba zai saba ba a kaddara baya nan rabon gada ba zai saba ba abinda kowa zai samu shi ne zai samu ne ba ha za yi da mera su to wannan za a ba shi gadon cikakke tunda ko da ma ba a ba shi gadon ba ba zai shafi gadon sauran mutane ba ko da an ba shi ba zai shafa ba to kawai ba a gan shi din ba sai a ware da kuɗin shi kawai a ajiye da rashin warewan ba zai sa kuɗin wani cire karu ba to kawai a ware da suna a ba shi a ajiye a akawun in ya dawo kala ɗin bai dawo kuma zai bukata eh misali shi mutum ya mutu ya bar ainihin zauji ya bar miji kenan mace ta mutu ta bar mijin tabo sannan ta bar ɗan uwan uba ta bar ɗan uwa guda biyu da umbai uwa ɗaya ta bar ɗan uwa da abdi mafudi wanda babu shi an rashe su kama kowa anan yana da gado sai dai an bigo anan wajen to yaya za a raba wa kaifa tuwazza'u tarika yaya za a raba gadon matsalatul hayat to mu dauka yana raye a kaddara cewa wannan mafudin yana raye mu kaddara haka za a kasa dukiyar shida ne don a samu rabi da kuma sulusi a gani in ana so a fitar da rabi da sulusi za a kasa dukiya nawa Shidda. to sai ya zamanto zauj miji yana da nawa yana da rabin abin da aka bari saboda babu wani far'un waris miji yana da rabi sannan yan uwa da umai su biyu ne ko biye da biyu yan uwa da umai guda biyu suna da nawa ɗaya cikin uku 'yan mutum ɗaya ne fa ɗaya cikin shida to yan uwa da umai su gadon su ɗaya cikin uku ne to ɗaya cikin uku na shida nawa ne biyu kaga yanzu nawa ya rage ɗaya ya rage to yanzu dan uwa ne abdi mafud za a bashi shi gadon shi a dauka kawai tunda kuma bashi gadon ba zai tauye gadon wa sauran ba Sai da ya rage sai ya zama to shine wa shine asibi shine asibi to dan uwa abuna ammi dan uwa uba shi yana da gado a nan tun daga dan uwa ammi bai da gado sai ammi ya zama to mahaju dan uwa uba an sha makance shi ba zai gado ba nan wajen kun gane wannan ko to wannan kenan in mun kaddara yana rayi to mun kaddara ya mutu fa in mun kaddara ya mutu shi miji yana da nawa yana da rabi da hayi yau shi ne uku ƴan uwa ne umar suna da sulusun su ba abin da ya tauye su an gane to mun kaddara ya mutu sai a cire gane shi to tun da yanzu babu shi yanzu waye zai gado ammi ammi shine aula rajulun zakar sai dan uwan uba ya zama asibi sai cinye ɗaya dukiyar da ya rage kaga dai bai yi duk ba ba wanda ya tauye daga gado eh. Allah shi kiyaye Allah ya bari. Kun da bata yayi ciwon da za a samu wannan ciwon da dukiya. Abu ɗakin bayan mun yi magana idan mutum ya bace ba a gan shi ba za a kaddara cewa za a duba shekarunsa ne yanzu lokacin da ya tafiya shekarar shi hamsin to dama al'umma annabi mafi yawa ba wuce shekara sittin zuwa saba'in in ana tsari ya kaddara shekara goma za a ƙara da ya ƙara da goma sai dawo ba sai a tsoron tunani kenan na'am mu je zuwa to jawabi anna mas'alatul hayat min sitta za mu lura matsalar rayuwa cewa makaddara yana rayu shida za a kasa dukiyar miji yana da rabi yan uwa ne ummai suna da sulusi kowane ɗaya yana da kaso ɗaya abin da ya rage dan uwa ne abi ne wanda aka rasa din nan wanda ya bace shi dan uwan uba ammi an sha makance shi da dan uwa ne abi matsalatul maut in mun kasara ya mutu ba ba gama ba ne ba mun yi ma ce mun gama shi ne rikin zamiyar yanzu wato matsalar mutuwa shida ne lizauj annis miji yana da rabi su da yan uwa umu suna da sulusi har yanzu dai kamar da kowanne yana da kaso guda shi kuma dan uwan uba yana da sauran abin da ya rage Annabu ma kuma mu tamasirai ne za mu lura cewa lallai su sun yi daidai ballan da tafi sai mu sai mu wadatu ga ɗaya daga cikin su daga shida wal wai ne da ummi ta ta'assar za mu lura cewa lallai kaso namiji da kuma yan uwa ne ummi su biyan nan bai yi tasiri ba ba wani lam ta'assar bil maf'ul bai tasirantu da wannan wanda ya bace ɗin ba wanda ya bace bai yi tasiri wajen rage musu wani abu ya tsara musu wani abu ba eh lalle ta asar bil maf'ul wa adami wato da kuma rashin sa rashin ba rashin sa shi ma bai yi tasiri ba lam ya ta'assar a gane ku anna nasiba zawj wal akhawani li ummi lam ya eh wato bai yi tasiri da mafudi ba wa adami da rashin sa ga surata na zamu ga suratu ha gashi nan zuwa eh. eh, eh, wanda uba suka hada da shi nan uba ne kawai dan uwa ta bangaren uba wanda uba suka hada akul li'ab na'am aha motar da ai sauri kuma ce ya zane zaka ce za a iya a'a na a lokaci yanzu kowane ya taba shi wai a cikin karatu littafi daya وبدل فرد على غالية wasu ya su aka ce ce ne ba kai ba tana farko ba ba no suna da kuma wani ba ba zuwa Yes. idan mutum ya yi shi a kan ainihin saman ka'aba mutum ya yi sallan farilla a samanta kamar mahayin dabba sai yi a kan dabba a gani mutum ya yi sallan farilla kan dabba wannan sallan sunan ta ɓatacciya sai dai idan ana komawa a fagen fama in ana cikin jihadi a lokacin nan mutum zai iya salla yana kan dabba min ka sabu'in ko kuma tsoron kamar zakoki mutum yana jin tsoro zaki zai cinye sai hau saman bishiya ko ga wani ta ne misali amina a eh, ga wani abin nan na shi dabba ɗin. ko kan kan bishiya yake zai iya yin sallah an gane ku eh, an ce misali kamar mahaifi sai dai da komawa ko kuma tsoron zaki ko ga wani ta ne ma wa in amina a adar ka'ibu bi wakati idan ya amince to shi mai tsoro in ya samu aminci mai jin tsoro sai ya hau kan wani waje sai ya yi sallah ya sake inda sauran lokaci in akwai sauran lokaci ya sake wa illa eh, ko wanda ya sallah saboda yaki ba ana yaki sai sallah kan dabba to in akwai sauran lokaci to wa illa li kalkabin in ba haka ba kuwa mutumin da ya sallah kan tabo irin ƙasar nan lalloki ƙasa mai mai kaɗawa irin taɓan nan wanda ba zai yiwu ba la yi dukkan da zulu bilal wanda ba zai iya sauka a gare shi ba sai ya yi sallah akan dabba ko kan wani abu ko kuma don rashin lafiya wayu a sai zai yi sallah kanta a gaban nufi idan ya kasance mai sallah yana cikin wani ƙasa wanda ƙasa wanda yake na tabo wanda ba zai yiwu a yi sallah a kanta ba? Ka gane ku? ba zai yi a yi sallah a kanta ba sai yi sallan farilla a kan dabba kawai kuma ne inda ba zai yi sallah kan wannan ya ɗin ba ya tsaya kan dabba kawai ya yi sallah tana ruwa an gane ku ita dabban tana tsaye tana kallon alkibla ba irin na matafiyi ba kasan shi matafiyi inda mutum na sallan nafila zai yi sallah zai inda ta fuskanta ba ma na farilla idan lalura ya kama shi ake sallan farilla akan dabba ba ka sai ya yi sallah in ya zamanto ga tabo nan ko ya zamanto saboda wani tsoro da sauransu to sai ya salla tana tsaye dabban ne ya kalla alkibla kuma ya ringa imani kaman ainihin yana ƙasa haka zai sallar an gano wani ko ne ma'ana wa illi khabqadin la yudiqu an zula bihi ko ga ainihin lallokiya ne irin taban nan mai kaɗawa wanda zai yiwa mutum ya sauka a gare shi ko kuma dan rashin lafiya wanda ba zai iya sallah ba zai iya sauka zai iya sallah kan dabba duk sai ya sallah a kanta kal'ar kaman ƙasa wato kamar yadda ka san yana ƙasa zai yi sallar ne bi kamar yana ƙasa sai ya yi sallah a kanta wafi haka a kai a cikin mudawwana an ruwaito karhancin na ƙarshe din wanne na ƙarshe din mara lafiya ba to shi an karhanta ya yi sallah kan dabba ɗin a sai za a saukar da shi hmm. a duk da yi ba Allah ka tabbatar da ruwa kama da da da da yaki da kuma kasa ya zanda ba su ai za ka iya iya mota zuwa mai jibla

to lalura ya kama shi sallar shi ne amma ba lalura su bari sai sun sauka in lalura ya kama su yi sallah jirgin jirgin da kama ba sai su bari sai su sauka za a yi kusan lokacin na shi ne lalura da lokaci zai wuce wajen wasu ba lokaci an jiya ga lokaci zai wuce da jirgin ya wuka ba sai ya sallah ya fi samu na eh eh wani irin sallah yake kan abin hawan shi sallan farilla ka taba ganin annabi ya yi sallan farilla kan abin hawa kan nafila nafila ne wai zaki na jirin kuna cikin mota ga zafoki ku biyar ne zafokin sun kai goma suna jira hukumu daga cikin mota da kowane ya yi dubara mutum biyu a kowane ya dubara abin da mutum daya ko biyu dubara mutum da ya rafi sallah sai kuma zo? shi ne ga ruwan sama mai tsanani shi ma ruwan sama ya tsananta wanda ba za ku iya fitowa wata kuma ruwan ya daɗe ana yi a lokacin sallah da sai ya wuce to duk irin wannan ake magana eh ba yi bi kasa kan addini ba wato ya dauki nauyin da iyalansa kawai zaka ci a dungule mutum ya dauki nauyin iyalansa yadda ya dace amma ya zai da iyalansa kan addini mutum da ya tsaya ya kula da iyalansa yadda ya kamata wurin yin baki mm. zai yi iyalai ne akan addini ko addini ne su da iyalai to ai su kansu infaki ga iyalai addini ne Ya Allah ne ce a menene Allah ne abin da yake magana al rijalu qawamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim ai wannan infaq ne shi ma Allah ne ya ce a yi shi kuma addini ne shi ma hmm? inda mutum na da shi ya tsaya ya kula da su yadda ya kamata sai kuma a ji abin da ya shafi taimakon addini shi ma ya yi gwargwadon abin da zai iya eh idan suka haɗe guda biyu misali guda ɗaya ne zai yi sai a yi na wancan mutum zama zai tsaya kula da gidansa shi ma ya taimaka ma jini ya zama ba yadda za ka yi dole sai guda ɗaya da suka tsaya ka kula da iyalanka shi ma ta ɓangaren ka hana iyalanka faɗawa cikin haramun don wani lokaci rashin infaki zai iya tura 'ya'yanka mata cikin zinace zinace mutum na da yarinya mace yana buƙatar ya sa mata ido in tana da buƙata ya biya mata buƙata don za ka kai akwai abin da ka rena yarinya ba ban kuɗi sai sabulu kuma kudin sai abin son ka ba wato wani abu na gyara jiki ko wani abu sai ka ji mata to in samu wani saurayi wanda zai ba abin kwalliya zai saurare shi daga nan sai ya lalata ka amma in ta fi karfin duk wannan abin a gidanka to babu wanda zai dauke mata hankali za ga lokaci yarinya kawai shan shan shan minarar kawai kayan zakin nan ko shan cingam da wasu abubuwa sai wani ya zina da ita wani zai zo ta yi kawo mata kayan so ga kayan kaza kayan kaza wani fa ala kawai kan shi ko da ita ba ta bashi a gidansu ba baba ta hana ta yake ya tabbata tana da kwaɗayi harshen tana da kaifi wajen kwaɗayi biyar da namiji idan uba ya zama to ya yi sakaci ga ita wajen kayan kwalliyarta da kuma ta ne na dan kwaɗayi ne wanda ba a rasawa sai uba ya yi banza ne ido kulawa to za ka nema a waje in bai sa'a ba da za sai ka saurayi yaro dai ta kuma ta rika sata kaga an ta je makaranta an kama ta ta yi sata za ka yi mace ta an kama mace mai daraja barauniya su irin wannan na faruwa saboda baban bai mata ta kuma tana da bukatan wannan abu kaga tsawayen ta wacce na yi wacce na yi wacce na yi shi yasa dole ne mutum gwargwadon iko in yarinya ta ta nemi wani bukata in yana da iko ya yi in ya ƙi kuwa to Allah shi kiyaye yi. Eh. نعم يرمو سورة لا شيء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك